na zuwa na zuwa malibu أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جاء كنكر تمسامون فوائد da manzala sallallahu alaihi wasallam ya baya daga cikin sahabbai wasu fa'idoji masu amfani wa zai gaya mu wannan fa'ida cikin karatun jiya akwai wani fa'ida mai mana wanda wani sahabiya daga cikin sahabi da suka faje fagen yaki lai ya shi wannan fa'idan na son wani bayyana menene wannan fa'idan wanda aka karanta na jiya karam kallah da ka sha kunu kamar soja bismillah a makocinka dan kasuwan nan eh eh kun je baka zo ba baka zo ba ka ce ka sati mana ku ringa ce kai da ka zauna kaman ana class dan boko sai ka eh eh fa'ida muka karanta wanda ya kamata da talibi kokari rike wannan fa'idan wani irin fa'ida ne muka karanta jiya wanda daya daga cikin sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shugaban ta kai koya masa shi kuma shi na alherin mu nan duniya da lahira ne zaka iya cewa eh. to me ya kamata dala ku kusa ma yan wasu samu dama ku kuso kuso ku shigo kadan na shayi ne ai kabbara da yake nan wanda ka sani wannan kabbara za a yi ban da shifa ina so ne masu motsi wanda suke motsi malamin zaka ce kana karanta karatun littafin kenan ba na saman kuna nan gari ba na saman kuna nan gari man jafar zauna kafin a tambayan ka ni ina so wanda su taba yi ne su ba da jawabi kan kallon za ce kyau eh

Mm. aljanna ba mm. sai da kyau tun da muka karanta wannan jiya mu ban da taskar nan duniya ba na lahiran kuma ne ban da taskar nan duniya ne ba a cikin mu ba na kuma ko ni na da taska dukiya ya a cikin mu dai kida abin da zai ci wata daya wata mai kama sai to jiya waye wannan lahara lafuwatan kusur biyar ne ba da riya ba nake cewa don tarbiyya mu kayi nawa ka kayi jiya daga yaushe zuwa yaushe to kai kuma fa kai kai ko kuma wa zai dauke alkawari yau an lalakal zai yi lahara lafuwa ta ko hamsu wa zai dauka alkawura nan kuma wanda bai dauka alkawar ban yafi masa ba yau ne wallahi wanda bai yau ba ko biyar ko biyar ne ko biyar ne kai ban ce ka fara yanzu ba ko biyar ne wanda bai dauka alkawar ban yafi masa ba ko biyar ne a yau la haula la quwwata illa billah la haula biyar ne zai yi yau biyar yau alkawar kawai saurara na kun kuma Allah ya kanku da yi ku za ku domin karatun ba haka zamu ga yi ba ba dalilin zamu wuce mu mu ba ba Allah ya tuna ba wani ya manta ba mu kan gashi jiya kuma wannan haka manzo Allah ke sa, bai kar ku gani wani riya da kai ka faɗa kai da wani ya faɗa ka gani ku shajja ku karanta abin da mutum ya karanta ya karanta yau ya karanta shi la haula wala quwwata illa billah ya ci wani bai yi ba a cikin ku ba wanda ya ba da dubu da jiya manzo su faru ba sadaka bal shi ke son karawa mutumin nan da an ba shi shi ke so ma yantazir sarka yanda ummi musa lama rumiya wala ya ladabi ina neman dukiyan a bashi kuma la hawla la quwwata mun karanta manzo Allah yake bada wannan zikirin fa zikirin da in an baka mun kana ta sallen to ba na sallen ba ne na Allah da manzon sa ne kuma ba zan karanta ba to mun dauki alkawar duk mutum da yake nan ya ji da yi bai bai ya masa ba ko biyar adadin biyar mun sai nan wurin kai mutubi na ai jiya nawa kai alhamdulillah kafa Allah bil mu'min kitala to yau a maimaita eh. ba mafarki ba na aikace muke so akwai mu'gizan da muka sam na manzana mu'giza aikace a cikin karatun jiya wani mu'giza da jiya mun gai ko karama mafi rayin jiya ta wani karama wanda manzo Allah a cikin karatun na an gai karama da babu irin sa duniya hmm. karaman da jiya kan bismillah liman a cikin karatun jiya mun samu wani matsayi na karama wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ma wani sahabi mm. ya a cikin karatun ke nan kiya ina tun masa tun bada haka nan sai yake cewa wannan yayi shahada wannan dan aljanna to fa jiya kana ji daɗi ba liman na ji liman liman jiya ni liman jiya liman baya tare da ba a ya fi masu kawai ba abubuwa sun ji sanani a kawai shinkafan da ba allowance da abubuwa liman abubuwan nan akwai na zuwa karin kallawa me za ka ce oh an haɗa kalafi yau da abu dauda ne za ka ce o ya abu da an je wannan wurin ne shi ma to na wannan mutum wanda ya dinga yaki mm. da baya barin kafatan wala fatan shi ne suka ga sabai suke cewa ai ba ma adina ne na sama da su da kyau mala ya sunanka amin mala aminu Allah ya amince ma dai kenan akwai wani kuma ban da wannan wannan ya nuna cewa wa ya san Allah yake sanar da manzo Allah gaibi kage mun bamce manzo Allah bai san gaibi amma Allah shi ke sanar da shi gurgudu amma ba dama hada siffa Allah da sa babu don manzo Allah sunansa bawa ne bawa Allah yake subhanallazi asra bi abdi Allah ne Allah manzo Allah bawansa saraka Allah yake sanar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya so kage wannan mutum ba wani sahabi da ya sani kowa mamaki mai ke yi amma manzo Allah Allah ya sanar da shi cewa ga shi munafiki ne san san sa ya muka gane cewa munafiki ne tun da su sahabai suka fahimta cewa kawai ya kashe kansu kashe kai kuma laifi ne bai zama jibal uhud ba zai yi Allah ya fi masa to amma me muka gane karatun cewa munafiki ne ji a cikin karatun la yadkhulu jannata manzo Allah ya yi shela ba wanda zai shiga janna shi ne mumin ai wanda kace kansa ba kafiri bane asi ne mai sabo Allah ne a sha abin da yake boye a zuciyarsa shine ba mumini bane wannan shine karatun da muka kan jiya don kar ku zo wannan wurin wani mako a taku kasa gane ku fice ga manzo Allah ya fassara abin ya ce ba wanda zai shiga janna shi mumini mai kashe kansa ba kafiri bane sabo Allah ne. ko za sa shi a wuta daga baya za su da shi me dalilin mu inna Allah la yaghfir an yushraka bihi wa yaghfir ma duna zalika liman yasha kai kun zama malamai akwai wani mu'jizan kuma daban can bacci ake yi ne aka baka Allah kai muke mangana eh me mu'jizan da muka samu jiya salamatu bin aqwa na alhamdulillah shi dama nake kewaye cewa ciwo ya ji sama bina akwa ya ce da manzala tofa fi uku ya haɗuwa ciki ya ce ban taba ji ciwo ila yau da yanke ranar da yanke fara ciwo ya warke har lokacin da yake fara wannan yana nuna irin matsayin da Allah ya ba manzon Allah sira da amince wannan shine gaskiya amma duk wanda zai ci goro a cikin gari ba ka kasha wala ka sha cuta wallahi don gangan jiki manzala daban gangan jiki mutane kuma al'umma daban nasa haka Allah ya sa shi kuma aikace a gabansa aka yi kuma haka Allah ya yi wani ba musani ba Allah bai bashi wannan matsayin ba inda ya yi liri ko yi ibadansa ba san Allah ya karba ko bai karba ba balantana tabbatar da wani karamansa bambancin kenan za a iya ce da kai aiwa ne na wali ne cewa ya sanar da kai Allah da ya sanar da mu manzo Allah masoyinsa ya nuna manzala ya nuna duniya sahabai suna na duk karaman da aka ga duniya manzala ya nuna ma'ummansa a wanda abin da ya shafi warki mutum ko rashin lafiya ko adoyi ko aje ma'araka ba a yawa a ba su nasara a hadu da mutum dubu a ci nasara ya eh, addu'a ta kenan lai karba yayi wannan jikinsa kuma an yi tabarku da jikinsa an ci nasara kai na na asman ta ce an dauke jikin eh, rigan manzo Allah wanke ba mara lafiya tashi sab to waɗannan haka manzo Allah yana nadire kuma shi baya fada manganu wanda ba su dace ba shi kansa ina tofa yawo sahabbai suna dauka su shafa jikin su su ji kuma su samu shi na shiru kuma baya shiru akan karya. to wannan dalilin mu to kai da ka zo yanzu komai ibadanka bam da takarda daga ofis manzo Allah ko wurin Allah cewa kai mai albarka ne ibadan ka in an je lahir an karba ku ba karba can za a hadu ko kai wali ne ko kai menene kai kirayen da ka ga dama can can ba wanda suke wannan first class a duniya shi ɗan shiya in ka ga yadda suka ci kasan eh, abin nan abin nan gumeni lokacin da ake haka kabur kafin a ne shi yanzu kuma ka je lokacin hajji abinda suke zuwa bakiya sai ana ta kuka ana ta shafe shafe karfe da aka kawo daga amerika karfe daga amerika aka kewaye kafar shi ne a ji ana ta kuka ana kasa ana shafawa yanzu kabarin komai ka ga yadda za a yi an gina shi ne ka ba abinda ake sha ne ka ba ka ringa tsaye mene a ciki mene na ciki ice ma da aka yi mu baya karkashinsa ice shi da Allah da sabi masu san koyi ne ba sa'ad bin ayyub sa'id ibn usayd ya faɗa yace baba na su suka yi mu bayan ya rasa kai da yake eh na wani zancen wani abin tabaruka wani duk wani dutse da kowane kirka ya tabaruka da wani abin an yi shafa waɗannan salihin mutane suna cika aljannan su can ba abin da za a yi ka taba kasan ko ka ce bai ba shi da kasan gangan su ba shi da kasan me za ka yi da kasan ko suna da albarka ba inda manzo Allah bai mu ba ba wanda Allah ya sa mu jikin manzo Allah ne muke yi a ba ba jikin wani ba manzo Allah yana na dare ba taba ta yi tabarruki da jikin Abubakar ba wala Umar wala Usman wala Ali ba wanda ya sa su ne first class waliya a duniya nan ko kaya ko baka yadda ba wadannan su ne waliyan asali duk wani wali zato ne طيب حدثنا عبد الله بن مسلمة كوبا هكذا حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل قال اتقى النبي صلى الله عليه وسلم والمشركون في بعض مغازي فاقتتلوا فما لقوا كل قوم منكر انت ونكو فما لكل قوم إلى عسكرهم shi kowane rundunan sojoji sun ware ma'ana kafiri sun ware nasu daban an gaji musulmi sun ware sun gaji wa fi musulmi na rajulun a cikin mayakan musulmi rundunan sojoji musulmi a wani mutum la ya da amina mushirki na shazatan wala fazatan baya barin wanda ya kaɗe ta cikin kafire, ko dama baya tare da su shi ya karasa shi saboda irin irin abin nan irin irin matsayin da Allah ya bashi na jara a da kirfi da kuma yi daga gaske ila taba'aha she bi wannan kafiri gama da shi ya ha bi saifihi ina bin wannan fazar na gaya muku da ya kamata ta ya dirbu to amma siffan ya koma fazatan ne da shazatan eh siffan bai koma shi mutum ba fakila ya rasulullah ma giza, ahaduhum ma giza fulan ba wanda ya wadatta da abin da ake bukata yau na gama da kafirai dai tar kafirai dai muguza masu kamar wani wa kala shi manzo Allah ce innahu min ahlina yace dan wuta ne yace min ahlina ne dan wuta ne kace shi yanzu wani mita ke yanzu to wani mita ke eh da kaci to inna min ahli nar fa qalu ayyuna min ahli janna shi sahabbai kuma sun ce to waye a dan aljanna cikin kuma Kaga su suna aikin zahiri wanda mu shine abin da za mu ga mutum ina azumin alhamis ina azumi dawo ina kiyamu ne ina rike tarbi shine mai zikiri shine dawo ina son manzo Allah wani kuma yana zagi Amerika da katin rawan shine mai jihadi ba sun ko da gaske ke yi ba eh. duk abin da mutum ke a zahiri ba shine abin da yake abin gani ba alama ce amma Allah shi ya san abin da yake don ka duba habai ba duk matsayin da Allah ya ba su shi suka ce suka ce fakalu ayyuna min ahli janna inda haka ne waye ne dan aljanna cikin mu wanda sabon zuwa ne sabon zuwa ne shi yace ayyuha min ahli janna waya cikin mu kuma zai zama dan aljanna dan aiki a zahiri dai ku duba can yace la yada'u min mushrikina shazatan wala fazatan ila taba'a shi kawai shi wannan mutum in ya kusa a ciki shege ifaki a cikin sahaban yayi a cikin kafiran duk wanda kafirin da ya karkato ya fito cikin jama'a shi bi shi in dai ma kafirin da yake ji da kansa fagatan kenan akwai akwai wanda suke ji shi da ma ba cikin dugu-dugu ba cikin jama'a fito da shi ke eh, ba shiga to fagatan wanda yake ta shi kare wala fagatan kuma wanda dama bai ma ikhlasi su ba shi wannan mutum biyinsa yake gama da su tunda yana kashe su ana ji masa kuma ciwo in kana hada min ahli na suke bakaru sabe kenan ayyuna min ahli janna waya cikin mu kuma dan aljanna in kana hada min ahli na. ne wannan mutum ya zama dan wuta yadda muke gani aiki a zahiri fakara rajul min qaumi shi daya daga cikin mutanensa min qaumi a cikin sahabbai la annahum za mu ga bi shirgin me yayi ne aka ce dan wuta sai da su kenan su fa idza asra inda mutum ya kusa ya yi gaggawa wa abba ko ya sa bai tafi bayan jinkiri kuntu ma'ahu wannan sabin ya ce ina tare shi wannan wannan ya tsaya zan tsaya ya gudu zai gudu ina ganin duk taharufinsa hatta jurh har ya ji ciwo fasta ajar maut shi gaggawa mutuwa fawada nisaba sayfihi bil ardi shi aji abin nan takuban sa kasa wa babu tsinin sa baina sadai ina kan kirjin sa summa tahammala alaihi shi juyi kansa kai fakatara nafsa shi kashi kansa faja rajul ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam shi wannan mutum ne da da ina daga cikin masu kwankwanto shi wannan mutum aikin da yake yi taka kai zai zama dan wuta fakara ashadu annaka rasulullah kage shi ba abin da suka fahimta dan wuta bin muwakkatan inda ya kishi kansa zai yiwu wannan abin da yayi tun da manzo Allah ce duk wanda ya kishi kansa da wannan abin da ya kishi kansa zai shi zai yi a masa azaba wannan sakon da yake gani zahiri ne eh zai yi kuma Allah zai yafi ba to su suna ga a zahiri wannan abun ne wa ma za shi manzo Allah shi ya faru fa akhbirahu fa qala inna rajul la amala bi amal ahli janna shi manzo Allah za a ga mutum na aikin aiki na dan aljanna fi ma yabudun linnas a wanda mutane suka gani yanda muke gani to yanzu dan Allah wannan abun don me zamu ga mutum yana rikita bidiyo yana kiyam ne mu sa shi ci ne ba Allah don gan wani nadi ina zagi America shi kenan kuma ya hada da Abubakar da Umar mu ce kuma dan aljanna ne me ya dogara qur'ani ko hadisi ko me dan ya ce america kafirin dama takidi ka yi dama yana ko ka bushe yanzu ka ce arni ko baka ce arni da sawa alaika arni ne lalla baka san hakikan arnancin ma ba sosai kamar yadda Allah ya sani me ka kara don ka doki tutoci ka ce amerika shine arna shi ke na shi ka zama menene ka zagi amerika ka hada abubakar to me ba ninka a rayuwa to ina daga cikin shubuhansu kafin wannan mutum an ce wani mutum nan shi dan shi ce ai daga sahabai ne saboda ka sahabai ka ne ina daga cikin shubuhansu da suna da hankali za su gane mutum na na da rai manzo Allah yake cewa arni ne amma manzo Allah bai ce sahabinsa ba amma za a kira lokacin su sahabinsa ne amma ko masu waye sahabai wanda ya imani da manzala kuma ya mutu akan imani amma gaban jama'a manzala ke dan wuta ne me yasa bai fada ba wannan gaibi ne ba wannan gaibi me yasa ba ba sanar da manzala lokacin da zai bar duniya ce da Abubakar kafir ne Umar wannan gaibi ba wannan gaibi an nuna ba mutum ne kawai bai taba abin da bai taba abin da manzala yi ba a'a Allah ya sanar da shi ga masayinsa ga aikinsa kuma da ake gani to lokacin da manzala zai bar duniya inda Abakar arni ne umar arni ne usman arni ne ni zai ne fada sun da sun yadda ifada mana amma wanda mutum yana yaki ko yana kallon manzala shi wuta ne manzala tsoro ke ji ne ta abin da yake ji kuma lokacin ya fada waɗannan arnin ba abin da zai faru ba abin ma yaki su zasu mu wuce karatu a nan Umar radiyallahu anhu yace na tambayi manzo Allah so da ya mishu na tambaye shi biya ya shu ya tambaye su uku shu yace na ji surukar Qur'ani sauka kaina yace na ci gaba she na ji ana kiran jirawa yake ke kar Qur'ani sauka kana na zama kafiri so yake ji to wannan ni ba za a iya cewa in dai daga sai manzo shan ce wai bayan manzo Allah ya bar duniya sha Allah ya bayyana wurin Allah Allah kuma ya fahimta bada sai sun zo ko cikin Buhari abin mamaki lokacin na goro nisu wani yara suna zuwa kasuwa a shi ɗan ciya ne ban sani ba shi gaba suka ko littafi a cikin buhari wai akwai bada ki kun yarda da buhari ku kafin mu shiga cikin buhari ba ku ya eh, ba ku yarda da shi ba ku shi ku sun sunce a cikin kuna bada yayi wani ne haka yanzu kalmar mabazi nahun mabazi jumla mabazi ya gyara yayi ne haka yanzu ya zauna da idan daru ko za a yi musulmi ya ce shekara biyu bai na karsa abu jahil murakab amma wai shi zai zai jaye nuna mu wajen da bada yake na ce me bada ya ce Allah kan san wani abu daga ba Allah ko abin da Allah bai sani ba daga baya bayyana ya sani mu yana cikin Buhari saboda Abubakar da Umar da su Allah ya bai san cewa su kafirai ban daga baya bayyana su shine ka'idan su akwai akwai ba ma gushe kamar wannan ai ba abin da yake boye kuma Allah ba masaurici bane manzon sa ba masaurici bane shi ya duniya Allah ya so za a rike duniya ya bakar wala umar wanda Allah zai cire su ga yanda masayin su tsoron su ke ji ne ba shi ce su ba bayin zama ne ma raya za a yi dan mutu'a muta'an da kiryan da ake da zanga zanga da muta'an da ake da kage kage shi suke sama na wani addini fastajar mawt fawada nisab menene sai fihi bil ardi wa zubabahu bayna sadihi thumma tahammal alayhi fa qatara nafsuhu fa ja'a rajul shi fa wannan shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inna rajula la ya'mal bi amal ahli janna fi ma yabdu lin nas wa inna min ahli an-nar wa ya'mal bi amal ahli an-nar fa yabdu lin nas wa huwa min ahli janna wannan shine kowanne mu'mini ya hankali kar mu ce dogar da abubuwan da yake yi don kana kiyam ne ko kana zikiri ko kana wani abu karka yanke a yanke karka yurdar kanka wanda wani mutum wani ya yi wani lecture ko adeja ne ya ce maimakon tafi madina gara itifi abin nan abin nan abuja shi dan ajanna ne dan ajanna ya kasance ta ana yawo da shi shi dan ajanna ajanna shine shi na abuja shi kuma yana ya yarda su yana bin Allah bashi ma salatin da ya ma manzo ba ba kasa ana iya da shi wani jahilin irin waɗannan mutane jahilan kuma yana wa zana yi zakin wai yayi wai su adoyi wanda adoyin baka laifi ma yana cinye waɗannan abu waɗannan maguzawan me ya ma'ana idon ka koya ɗayan za sa aikin da yi duniya da idon ka ɗaya zaka iya biya ido ido koya ɗaya wannan maguzawan me wannan me amfanin wannan na ce wai shi musulmi ne rudu kawai da son girma a ce wai wai na ji wani yake cewa yayan shehu ne wallahi mu ku yi dai mu dai mu mun san matsayin mu sai da ku muke ji kedewa kedewa kake ji kedewa ba sa karanta ko na ya mana makirar Eh? ya ya ka san waye Allah ka ji wannan hadisin manzo Allah yake fara fa mutum zai aiki a abin da mutane suke saman dan aljanna ai asin sa ne wala asin sa ne ko wajen salihu mutum ne amma wurin Allah ba salihi mutum bane Imam Zahabi ke fada cikin Sirr Alam Nubala yace bagdad wani mutum ya mutu fi ma yabdul nas ana saman babu irin kirkin sa yace ranna ba wanda ya fito kasuwa ba wanda ya je ko ina kowa kowa kuke ki an rasa mutum ya mutu yace daga baya da aka ji ayyukan da yake aka sai a nan duniya ma ka tabbatar wannan da mutane eh, yace duk duniya girgiza mutum kirki ne saboda salanci da ake ga a zahiri a tsiri shi ne maza Allah tafi ma ya fito na. ni da ku da mu duka ban da ilimi akan wannan abu zai yi ibadan da muke ban san Allah ya karba ko bai karba ba saboda ban da wani yakini mu gina kanmu mu ƴaƴa a jannan ban da yakini fa mu ƴan wuta ne mu zama baina khawfu wa raja' kuma mu tsaya muna aikin kirki amma sha na Allah daban yake sha na Allah daban yake da yadda ba ka kuma za ga mutum da kake raina addinin sa shi kuma da mutum kirki saboda abin da Allah ya gina masa zuciyarsa اتي حدثنا محمد بن سعيد الخزاعي حدثنا زياد بن الربيع عن ابي عمران قال نظر انس الى الناس يوم الجمعه ام كما صلى الجمعه انس هنا كسن كوفه shi ya duba wasu sahabai wasu al'umma da suka zo fara'a fayalisata eh fayalisata nawa mm. wasu kayan kama a baya rauni mai abin nan mai ruwan abin nan <coughs> mai ruwan abin nan irin ruwan na ruwan goraba yelo far'a fayalisata ya gan rigar sun saka a ranar juma'a fakala ka annahum sa'at yahud khaybar yace na su shi na tuna ranar khaibar don haka yahuda su saka kaya ina masu inkari kayan da suka saka kayan kamar yayi kamar ko yahuda an hana su yin wannan ina tambayi ku kullun juma kuna sa kaya kamar yahudawa to me yasa Buhari ya kawo shi ka annahum sa'atan yahud khaybar wannan kalmar khaybar shi sai kawo wannan na fata kun gane wannan karatu domin wannan karatu ba shi da alaka da khaibar shi dai ina nuna cewa shi ana ya je khaibar kuma ya kwatanta mutane da khaibar yadda حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا حاتم عن يزيد بن أبي أبيد عن سلمة رضي الله عنه قال كان علي رضي الله عنه تخلف النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وكان رامدا باع الله da lokacin da za ta fi haiba an fito daga hudibiya yanzu baya jin daɗi idonsa ina ciwo shi da manzala sallallahu alaihi sahabbai suka fita sun yi nisa shi na gida daga baya ina ganin da zai yi ba shi shi da kansa yace ana ta halafa annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya kenan shi me zai hana da wannan rashin lafiyar duk in saba manzo Allah manzo Allah bari baya manzo Allah tafi ni na baya shi ya tashi aka dai don ciwo lokacin shi manzo Allah ya tafi ba ma san cewa ba tafi ba falahika bihi shi ya samu rinnan ya tashi ya bi su a don bai na ciwo kaga in wannan bayan Allah waɗannan bayan Allah ba zuwa za musu ba in ba zuwa za musu ba ka kama bakin ka ido ina ciwo ya tashi zai samu rinnan sojoji sahabai da ban suke kuma duk abin da ake yi na na fata na gidan fa jikokin Allah yake amma duk da aka yi na gani duk zai bar manzan Allah tafi da mu ai dan gidan Allah ne a za kawo ma kuma kwance yace ba zai iya ba falahika bihi falamma bitna lailatan yayin da muka kwanta mun ji haibar su yahudan sun shiga ganuwansu sun ki budewa alaiti fita amma daren da ai kwanaki sun bude shi manzala lalle a ji a farke kofa a sun su a yaki kala shi manzala ya ce da waye girza za a yi wannan aiki shi manzala ya tara a ya ce la na ra'ayatan gada lalle zan ba da tuta na musulunci gobe aw la na ra'ayatan gada rajulun yuhibbuhu Allah wa rasuluhu zan ba tuta mutum da Allah yana son sa ina son Allah ina son manzon sa yuftahu alaihi kuma ya dauki wannan tutan Allah zai ba shi dami a bude a samu nasara narju ha eh salamatu bin akwai dukkan mu musa rai ina ma mu ma mun samu wannan masayi Fakira haza ali lokacin da aka waye girman zalai ya ce ina ake tambaya wannan ajishe take ta ne ina ce kowa ya zo shi na umar ya ce ban taba sa rai neman mulki ba kamar wannan rana ya ce ni na gaba ana ce me ali ya ce ali don sa baya jin daɗi baya nan manzala ya ce duk koshi fa abtahu fa futaha alaihi to anan su suka ruwaito cewa ali ina son Allah ina son manzon Allah Allah yana son sa sahabi ki garo wato ne ke dan shi garo wato wannan sauki ma ba ba hace ka ba duk labarin cewa Ali mutum ne ya fi kowa daga bakin sahabai ne lokacin ba wani dan shi da aka dusa aka haife shi to duk wannan labarin da kuke kawowa daga gusa ne kuma gashi shi ke faɗa sahabai suke ba da wannan shaida bayan ma ya bar duniya duk irin fitinan da ya faru sahabai baki daya suna tare da abin nan Hassan ne ba sa tare da Muawiya manya-manya Qurayshawa da an hadu da za a gama Muawiya lahaza Qurayshawa ne suka zo suka ce Hassan sun ce kai hankuri babanka suna nufin manzo Allah ya bada bishara cewa zaka yi sura al'umma wallahi da wannan yaki sun hadu ba ma'auya wala asarin su sahabai suka ba da hankali ina kuka amma da hassan ya gama wannan yakin nan ta tabar masa ya zo madina ya zauna ya bai kasa iraq waɗannan lalzokin da suke fitinanni shekiri ma'auya ya ce ku shawa manyan da kuka shiga tsakanin mu ku gaya ma'auya ringa kawo harajin da zan mu rike fukara wanda suke karkashin alubait haka ma'auya ya yi har ya zai bar duniya hawa ya kuskure ba masumi ba ne amma ba kafiri ba ne yazidu ne muke tawakkufi a shaninsa ibn taymiya cewa yi tawakkufi a shaninsa shan je lahira saboda barnan da yayi ba dama kafirta shi madan shi zai doki wannan abu ya zama jambaki shi na jini duk abin da zaka faɗa nan sun hadu da shi a lahira kuma ba wanda ya ce da kai ka ce da su su bari ko su daina ke da an ce ka yi ga kafirai ga uku ga su ubasanjo ka gama da kansu ga ga fere ko fere na mawakaci na birtaniya da abin da aka sama gaba abinci mai ke gaza mutane kawai ba su iya sallah ba ka zo kana raya sahabai kana tashe su kake cewa ne da tutocin banza tutocin karnuka ga abin da ke gaban ka sai in sun yi da sun yi in ba su yi ba za ka da naka layar za ka je ka gaya wa Allah ne cewa waɗannan sun zagi sun kwaci mulki Ali to shi za ka gaya wa Allah wa zai gaita ma an gama kuma in ka ce zagin ibada ne shimci hati burhana daga nassin Qur'an ne ko hadisi ko aya to bayan ma bayan manzo Allah ka kiro wannan abu to waye san da kai ta wace dalili sahabai kuma ba masu mi bane fa sahabai alherin su ne fi sharin su amma suna kuskure don manzala yana na da rai ma an yi zina an sata eh ba ba ba wai masu ba ce malaiku bane shi sa Allah yake sa ake tarbiyyar ta da sa manzala bai duniya ba so kuma kuna da wani mutane goma sha biyu wai wai su ne masu ba sa saba su da mala'iku duk dai suke da wani mutum ana jiran shi zai fita kullum shan kai doki a can suka ce kirista kirista suka ce mu dubu biyu na za ta yi duniya na suke wakatan banza ba wanda ya sai insha Allah yace hadathana kutaiba kagan ina daga cikin karama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa gashi wannan kuma wanda za a ba su hudaybiya gara su gane ina daga cikin karama wanda za a ba su bincika kan hudaybiya bin nan khaibar kage nan tufa kawai manzo Allah yayi a abin nan sa wani kuma rike tuta ba haram ba ne yanda wasu yan brother suka fara nan tuta mai menene tuta rike tuta tuta a cikin la ilaha illallah ai yaki ba komai ne ba shi yaki dogara ba amma tutan ya fara yana an ci nasaran ku kenan ma'ana ba ku da abin cewa amma ba ko ta tuta ake ba sauraka tuta gashi eh, abin nan imam bai hake ya ce cikin tutan an rubuta la ilaha illallah muhammad rasulullah wanda tuta ne za ta fi yaki wannan tuta za a riƙe. amma akwai sayan brazil da suka tashi nan tuta kafirci ne mai mun yadda kafirci a can wanda suke rike shi kamar jinji a rage yin auce shan saya ba shi ba na ma tuta alama ce na cewa ku musulmi ga za ku ga amma har na kuma ga nan kawai maku barazan da zancen tuta bida ne manzala yana da tutansa shi ne tutan da ake girma shi kamar sannan yan majalisar da wanda ya imani yadda ake girma na kafiri ne wani sannan ma waya na mutunta shi na ji daɗi kano na kakkar shi aka yi alhamdulillah ai mutane zana da kowa ba ne daji ne sannan kira sannan aka yi da ne saka masa alheri wannan ko me aka yi dai ba su mutunta sannan ba dai kakkare shi Allah Kano na na ji daji wallahi ko ba kakkare ya sandan nan to me da amin zai faru faru ne sannan ban zan wufi kawai sai ana mutunta shi Allah ya saka masa alheri wallahi yace hadathana kutaybah bin sa'id hadathana yaqub ibn abd alrahman an abi hazim قال أخبرني سهل بن سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الخيبر la ufiyanna hadhi ra'ayata gada zan ba da wani tuta gobe rajulan wani mutum ka gina kira wani mutum a manzala siyasan sa haka yake hmm. siyasan in manzala zai yi abu shugabanci haka yake in za a yi abu sha bun ya nuna sha abun shi ya nuna gashi ba inda za a bai saba sha shi an ga an ga an gaya masa ali yana son Allah ina son manzonsa Allah yana son ali manzon Allah yana son ali kuma gobe ali zai ci nasara to a waye garin shi ya kira kowa yake shi gobe ko ya hadu shi sa bai ayyana birin ba yace rajulan wani mutum shi ya je ta fama ta buru wannan shine tarbiya ke yake cewa rajulan wani mutum me Eh, yaftah Allahu ala yadayhi da annansa Allah zai ba da nasara fi yuhibbu Allah shi wannan mutum siffansa ina son Allah wa rasul ina son manzonsa wa yuhibbu Allah Allah ina son sa wa rasul manzon kuma ina son sa qala fa bata an-nasu yudukuna laylatahu kowa ina take kawa darinsa shi zabawa kowa ya ko ne yana ji a zuciyarsa ina mashi ko yana saman shi za ba to fa ai ina sa buri ko ina ina so ya samu wannan abin da, zai fassara maka yarju mm. shikenan lailatan ayyuhum yuta Ko yana sa rai wa za ba falamma asbaha nas dau. ala rasul sallallahu alaihi wasallam an waye gari kowa ya taru a wajen da manzo Allah ya sauka sallallahu alaihi wasallam to ga ya dukun kulluhum yarju shine ma'ana ya dukun ko yana sa rai an yi faha a bashi a bashi mai sandal eh abin na tuta da wannan shi da tuta shine nuna cewa kai ne komandan tafiya fakara nan ne yake aina ali bin abi talib wannan shine sifan ina ali bin abi talib Eh, aina ali bin abi talib fakila huwa ya rasulullah yashtaki ainai eh ai idanuwa za ciwo yake ba lafiya annan manzan Allah ya ce da sahabai suna kin suna kin Ali ne suna bai labarin abin da suka sani ne ba zai iya bai don sa amma dan shi zai makala nan ya ce yayi sahabai sun hana Ali ne to an hana shi ai shugaban talikai na nan ba wa ka yi ba ana faɗa labari ne abin da ya same shi kai dan shiya shi mafarki shi tarihin kirya ta suniya shi muta ike cewa ya shi take aine kala fa arsulu ilai shi a ɗauko shi fa utiya bihi fa basaka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi aine wa da'a lahu فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع وانا matsayin alifina da an tofa masa ciki dannuwan ya koma tangaran kama ba ta yi ba wannan shine mu'jiza manzo Allah wanda muke so wanda za ba su aikin haibar nan su fito da karamomi Manzan Allah na gaskiya ba na bakin goro ba daban ne jikinsa albarka ne baki daya na fata kun gane fa ata ra'ayatan shi ya bashi tuta fa kara ali kuma ku ji shi na masan da Allah ya bashi baya abu shi ya tambaya yace ya rasulullah ukatiluhum inje yake su kaji isam tafsir kuma yakin su zai ko me zai kan je kuma ya abin da na kuskure yace ukatiluhum hatta yakunu mislan shi na yaƙe shi sun kasance kamar irin mu kafin bari su tambaya ina ne ke zaki kar zan yi wani abu ukatiluhum hatta yakunu mislana in je yaƙe sun zama irin mu tuku sallallahu alaihi wasallam anfus ala rijlik je ka sannu ka tafi sannu hatta tanzila bi sahatin ka sauka farfadiyar gidansu summa farko uduhum ila islam ba yake ce ku zo ku musulunta wannan shine first class ku zo ku mi kauya wa akhbirahum ka ba su labari bima yajibu alaihim wannan atifin da ya kamata wa akhbirhum amma wa akhbirahum atifina kan fata da ya wuce can hatta tanzila shi hatta ba da an mudmara ne da yake hatta tanzila to shine atifi wa akhbirahum ta fata kuna gane karatun eh bima yajibu alaihim min haƙƙin lahi fihi a ba su labarin haƙƙin Allah da yake kansu shi manzo Allah yake ba da Ali bishara sallallahu alaihi wasallam fa wallahi li an yahdi Allah bika rajulan wahidan khairu laka min an yakuna laka humru na'am ce da mutum shirya da kai daya daga cikin su bayan za ka ce su ban addinin mu kenan yadda waɗannan maguzawan yamman na suna cewa addini ana yaki ne don ganima su suke yi yaki don petrol su kashe mata su kashe ƴaƴa su kashe ƴan wanda suke ciki su kashe tsofaffi su kashe kyashi su kashe kome su dan mara kome su doki mai amma jinin mun ai ba su ka bani mace aka kone ta a baki ɗaya iraq don kawai abin nan dan kwanin ta aka gani yaki ake zubar da komai don a samu mai su kansu sun fada wannan yakin yakin mai ne Sai su samu yan boko mu turanci biyu hausa biyu a yaudare su cewa waɗannan mutanen wai suna so kawo demokarasi ne duk ɗan da alhakin duniya da demokarasi muke rayuwa makaratun banza masu sa yanzu aiki yakin da aka yi Rwanda da aka tafi shugaba Amerika me yasa ba tura can Rwanda ba Araba an kashe mutane a cikin coci an kashe mutane a cikin musulunci an gama kabila daya ɗoyi ake an kashe al'umma ya ce Amurka ba su da wani amini aminu nan duk wajen da za shiga ba maslaha ba za su iya shi shiga wannan yakin wani maslaha cikin su Rwanda miya ya ce me ya maslaha sa'a ya faɗa gaba ma ya ce shiga wannan ba maslahan su ba maslaha ma wai 'yan boko mu shi su makka da ai wa ino wa ino sai ba mu waye ba kan waye irin wayewan nasu kaji dan Allah manzo Allah yake kiran zuwa musulunci in sun shiga musulunci sun zama daidai ne mu kamar yadda kuke masa mu shiga yanzu. to na manzo Allah yake bace ka bota masa ba ku kuma kuke mu bota ma tunanin iyayenku masu shan bukutu shine demokrasi shi manzo Allah kuma ya bota masa yace ku bi Allah bi Allah ba wanda ya hace ku wanda ya hace sama wanda ya hace oxygen wanda ya hace ku wanda ya hace yayi wanda ya ba ku wannan ni'ima wanda ya hace kasan wanda ya hace ku dabbobi kuke yankawa kuke ci ku bota masa shi dan shi yake ka me laifin sa yace in dai har Allah ya shirya da mutum dai a cikin su to ya fi maka alheri da hum na'am wannan hum na'am wannan launi ne mai ruwan kamar ruwan abin nan ruwan jajaja haka ruwan abin nan eh wannan ruwan ana son sa ana son wannan rakuman kaman suna abun hawa kuma su rakuman da ake jide su na har yanzu suna da tsada in ka ga wanda suke yanka su a sojiya yanzu lokacin idi shi masu kudi a tsayin kajin ka ga rakumi mun zan ce je ka wannan matsayin ali sahabai suke fada wannan ba wani sahabin da yake ke ali ba sun sa yake har da bayan wani fagire ya soke ali ya kashe shi ba sahabi ba ne kuma sahabai suka goyi bayan ƴaƴansa suka sa sha gaba a gama da ma'auya baki da kurishawa ne wanda sun zo kurisha suka suka ba da ankuri kuma sun biyo a jikin manzana cewa manzana ce akwai rundunar musulmi wanda zai zuba da gini da hasan zai gama baki ɗaya raka da kasashen da ake kira sha babu su suka ce wannan yakin an hadu an tara dukiya za a je akwai sojoji suka ba da hankula bari da bari da mulkin ka bari ina kuka ya bari su ne yan matasa cikin aljanna su ne shugabannin matasa a cikin aljanna duniya miya ce إكي حدثنا عبد الغفار ابن داود حدثنا يعقوب ابن عبد الرحمن حا وحدثني أحمد ابن عيسى حدثنا ابن وهب قال أخبرني يعقوب ابن عبد الرحمن الزهري عن مولى مطلب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قدمنا خيبر فلما فتح الله الحسنى لوكتين دا الله وبنجي يا سادسا aka bude wannan afganuwan da aka kurisha yahudawa suka suka suka fake a ciki zukira lahu jamalu safiya bintu huyi ibn akhtab saboda an ji lokacin an mata bikinta ana cikin wannan bikin wurin na yahudawa lokacin a aure da safiya ana cikin bikin ta ne suka aka ci nasara kansu to shi manzo Allah zance ganin ba shi sahabbai suke rarraba kayan su shi safiya ta fada kan hiya tulkal aka zo aka zo aka ga manzo Allah ita matan nan ai dake usra ce na nubuwa babban babban ƴaƴan mutanen manya ne suna da alaka da annabi Musa da annabi Isa kuma mace ce tana da kyau a hada abu biyu ku gan wannan shi aka ambace jami'in shi sahabbai suka ce to shikenan gara a ba manzala zama ku yanga a wajen manzala manzala ne zai rike ta zata zai sa duk sauran yahudawa su musulunta wanda aka kama shine ke cewa zukira lahu jamal safiya binti huyay kuma mun wuce can kun hada can aka zo aka ambace manzo Allah cewa jikokin annabawan ne jika annabawan da suka wuce to shi sahabbai suka zo suka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa kad kutla zawjuha an kashe mijinta wa kanat arusa ta kasance amriyati fastafaha nabi shi manzo Allah ya zabi li nafsi da kanta lokacin da aka fara mata ce ta kawo ta faharaja biha hatta balaga biha sudda sahaba ana tafiya da ita har aka zo wurin da ake kira sobat lokacin manzala yana jira ta yi jini daya istibra ke hallat kalmata hallat hallat bi mana ta gama istibra'i ku jira ne kai jama'a ku shigo miki daya na san ba lafiya ka zuba ina jira ka gane hallat mana a sun yi jini daya Gini daya saboda haka in ta samu kuyanga ka ga nan mallaka kuyanga ta yi jini daya ba nufi saboda haka ina daga cikin dalilin imam shafi wanda yake gaya mazhaban malikiya cewa mutum ne kaje kamar kai kaje kai zance yarinya baka sani ba a shan dare ka shaka kawo biki shan zo daren da za a yadda da ta shiga ganin nan wani abu a ciki ai wata uku kuma gane zancen ba ne kaje zancen ka wahala ka dan ba da kayan ashe yarinyar tana dan gona wani wuri daban eh sha ka kawo ma bigi ga ganga ganga ga aje ka kana shigo ga jambaki sai kuma lokacin da za a yi operation sai ka ga abubuwa ga ciki ya za a yi shin ta soku ko ba ta soku ba imam shafi ya ce aure na nan daram ya ce da abu biyu ya ce ka gan safiya tana cikin idda ne ma'ana an sadde ta lokacin manzala bai taba ta ba shi ta gama gini daya ce wannan lokacin ku yanga ne ku yangan da ake tana cikin istibra'i ba matan wani ba ne amma an mallake ta ya ce mace in ta yi zina aka daura aure ya ce aure mallaka ne an hana ka sadu da ita amma mallakai ina nan ba kamar idda ba ne isra'i daban idda daban idda an hana mutum ya fi matansa tana cikin idda ko mutuwa ko saki na uku ko ko saki na daya ko saki na biyu ba dama ka mallake ta saboda matan wani ne amma isra'i ba matan kowa ba ne an hana ka sadu da ita na maza ka iya mallakanta me dalilin mu manzo Allah ya rike Safiya ya zama nata ya zama nasa amma abin da aka hana shari'a hana manzan lai hana ka sadde ta shi sai yake ce wa halat shi ta gama gini daya ka sadde ta saka in ka kashe kudin ka an zo ka ganci to in kana da kishi irin na mutumi na sai a yi saki ne amma ba kishi kuma ka rike kayan ka ka bin kaya tsara in ta haifi wannan yaron ka rike kawo da kai ta gama shi ka fara naka eh sabon gini na ga shirku ke wannan ni ba zan iya ba ai ba zan iya ba ni na wala za ta raku baina wa baina ko ana saki da ita da iyayenta da kakanta wala zan hada oh, oh. le kiyaye kamar yarinya da ciki Allah ya sa su kiri na zina shi mura eh ba zan iya zama da ita ba na rayuwa ta ina da kishi ni ba zan iya ba eh amma wani kuma fatawan suke a tabbatar da zama na'am dan ai sha a jinjina shi zuwa uwa no wan ta ambaci suna uban shi a jinjina su zuwa gunta amma ba naka ba kuma ba za su haddace ta ba shi ta a tsaye wa ya ce shi kayi shela saboda ana neman sutura eh wannan abin an gina mutunci akan mene ba mutunci ba ne ina daga cikin dalilin imam shafi cewa rufe mata ashiri don malaman usulu sun ce musulunci zai kara abubuwa guda biyar a cikin su shine mutunci shin lele ne ka hafta kai shira ce ba danka bane waya kallafa mata ko an ce danka danka Allah shi ce ba danka ba kai ka san ba danka ba shi ne to ɗan laifinta na malukcin da aka zo an gano wancan shi ne wanda take karkashin ka tana ta tana yi ciki waje amma wasu ta kawo mar daga waje kuma an gano kaddara lokacin da ka mutu ya gado laifi ya yi a ina gaya maka neman ganin malamai ne ke kana gaya fito a ce ta yi cika yi rigima abu biyu za ku yi barna biyu za ka yi za ku tona shirkin kuma ku lalace zuriya wannan kuma istibrai daban ida daban an hana mu ne mu daura aure cikin idda ba hana mu daura aure cikin istibra'i ba mallaka cikin istibra'i shara ya yarda don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam maliki sufiya tana cikin istibra'i istibra'i da istibra'i idda ne ba dama ma mallaka an mallaki ta mallaka da saduwa da shi za ce hallat dubakar su karshe bayan ta gama wannan istibra'i fa bana biha rasul sallallahu alaihi wasallam shi manzo Allah yi biki lokacin ya mai ta umma hatul mumini shi yake suna sana haisan shi manzo Allah ya hada cikui da da da an hada cikui haisan shine cikui da dan mai da kuma dabino a hada shaki kira haisan cikui da dan mai da kuma abin nan abin nan abin da ake kira dabino hada su daya fini ta'i sagir shine aka sa cikin dan lokacin abin sun shine fatan da aka je shi aka kira nisa fatan da aka jema shi na abin sun fada suna abinci sun sun waye ba yanzu ba ne sai ya sa bilal aka sun fada wannan sa shi ne fatan da aka jema da shi ake ci abinci shi aka zuba cikin kira sahabi ko zai ji shi ne walima sagira wani fatan da aka je ni fatan da ba wanda aka aka ma shi sun makarali shi ya ce da manzala ke azin je azin man haula ka je ka kira wanda suke kusa da ke saura abinci bai dai isa ba ka kwaso duka fakana tilka walimatan ita ce walima ala safiya to anan abin da za ku gane walima ana yi ne bayan dina shi da manzala ya yi an yi duhul da ita aka yi walima wannan shi ne dacewa ka dan taba nima Allah sai ka gode masa amma kai kafin godiyan ba komai dama kullum a cikin godiyan ake hmm. suma haragina ila madinati shi aka je madina fara aitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam yuhawi laha manza wara'ahu bi aba'a shi manzo Allah ya sa ana rufe mata baya ta zama ummahatul mu'minin kenan don manzo Allah ya jawo hankalin ta ya shiga gidan din bai zama kuyan gaba don yahudawa su gani cewa ita ya'yan nubuwa ne kuma an sa ta a gidan nubuwa kage ahlak manzo Allah kenan kun yaushe ne ture sun san wani abin da ake kira ake kira yanci mutum bakake har yanzu zaman su daban amerika bakake har yanzu zaman su daban na amerika ana ci mutunci sa yanzu sun ma yagilsu inda ba'irihi shi manzala ya zama ba'irinsa manzala lokacin da ya rakumin zai tashi ku duba manzala fa ba rukbatihi manzala yana ajiye abin na rukwate guyuwansa mai albarka da tada turi rijlaha Allah ta shi safiya ta taka abin da gwiwa manzo Allah ya manzo Allah ta hau ba ya? akwai ne ka annabi a duniya nan to tun irin waɗannan ba karanta ba wani zo yana turanci da Hausa biyu Dubai yanzu da yanzu aka dauko ta ba yanzu take fanci addini ba amma manzo Allah ya dauki cinyansa mai albarka ya aji gwiwansa ya ce safiya ta taka ta hau ba dan Allah ana haƙƙi sha min bani adam kura manzo Allah ya wuce yayi kontanfo akan wannan abu hatta tarkab har ta hau Allah samu dace hmm. eh shi ku ya hankurin in ji ko me yake ku ba ni ciki da Usman mun fara ma haula suna nan kawai su jike ba nan ya ce shi ya ce na ce da jika wannan tanke ina ganin da na jike ya ce wallahi shi sun ce a kan gidan su a kan su gidan sarki ma ya ce wallahi bai ba ruwan su eh sarki can za su samu da wajen ai suna so su hada shi ne da fitina ba su sani ba ba su sani ba shi masallacin da aka ba mu a can da sun so su yi fitina fiye da wani abin da ba su sani ba akida ne ba. akida ne fa Allah ne manzon sa fa Amerika ka ta kasa yakin akida mutum ka ankura mu akida Allah muke shi abotawa fa da bi manzana shi na akida mu fa dan zan bar shi wannan Qur'an ba zai yi ba fa da tsanan na wani akida na tasuniya ma she ka yadda ka sai yadda zaka yi da amma ni ba tasuniya ba kisan ƙarya muke ba Allah da manzon sa muke zabi ba kuma hukumar na fa hukuma ce in hmm, ba Najeriya ba so jiya an ce wani hukuma ya bayar zaka leka ma zaka leka za kama ka da katanka da gidanku baki daya an dauke hukuma wani shashashu na nan amma gwamnati ba da abu sa annuwa ba da komai wani ta shi ke bai yarda ba ba na gida ba an ba kowa nan mu ne namu ba sannan bakin ciki da wasu yan wadda suke so su hada abin da gwamnan yake yi na zance Usman Hassan wani fa suna ta zagi ba zagi ba da yi zagi kai An ya ce wala na kuma shana'an qawmi Allah Allah ta hadi mutum ya ba daidai ba, ka sa abin da ba daidai ba daban abin da kuma na daidai ka ji su Allah ka saya wani na ga mutanen da sun yi kamfani sun doko mutum sun ce shi na da ba samu ba ban masa kamfani ban masa komai yanzu kuma ga hakkin ku nasibin ku ne ya ban mota na miliyan uku sabobi motar suna mazai ba mu daya injin na mun yi zage-zage fiye da shekara biyar shi ba mu injin da kake gani yanzu muna neman karɓar injin wata mu biyu kenan mana ba da ya kawo ma yanzu mu ce mana wanda duka fice lalle mu sake zaga eh ba da hankali ne ko me muke so ne duk wanda abu bai masa kyau ba mu ya mara kyau an gyara mana addinin mu shikenan kuma alhamdulillah ba wani hukuma ne zai ce yana ba mu sisi ko kwangila kuma ba mu bukata amma gina masallatai mu wala shi mu yadda kowa yanzu mun taimi yake cewa kowane irin fajin da ya ba a gina al'umma gina ba kudin ba nasa bane an tara mu ce zo yi mana wannan wallahi inji ba mu neme su ba da kan suna ganin mana jafai na tafsir mu an jafara nan kawai kamar kuka ya fito lokacin hizba ya ce ba ran hizba amma yana neman inji nan karshe inji inji fito fito muke a Usman bin Affan a nan wannan dole suka ga ko inji a nan Usman bin Affan na bi na uku da wani abu suka kawo mana mota bus aka dauko bus aka ba yana nan yanzu aka fara tuka bus nan aka ba mu mina goma sha bakwai ban da mina tsara da aka ba mai jama'a me kuke so a yi la jafar ya ce shi shi a bashi ko ni ce a bashi shi shi wurin kaji Usman bin Affan zaka yi kuka na filin da muke da shi ai laifi laifi sa daban mu ba ɗan siyasa ba ku gane wannan zance ba ba ɗan siyasa ba salafiyan nafa shine ka tsaya daidai duk mutum da zai taba ji ko shi gwamnati ka gaya masa nasiya gogogo amma baka da boki a dawashe wanda yake kin Allah da manzon sa na gaya maku ne ku don daga baya ko na mutu kar ku ji yanzu da jima kuke tasowa kar ku ji wani amma kiya a cikin wasu ce wai an ba mu kudi an ba mu kaza kaza wanda yake so ko mu ya kace ga dai wadannan da yawa akwai yan boko akwai mene kudi an nan kudi kuma suna aiki za ku gani kuma wanda yake da taimako ya kara ba shi sai ya na surutu ba Thank you. na asabar za a je gini ne ko bulu da ya ne ko yanke wuni a can waɗannan mutane dai suna gan cewa mu zan sanar da hukumar kuma sa dpo ne ya gaya musu jiya dpo fa ya gaya musu amma sun sake zuwa sun rushe wurin sun je yau kuma sun ce suna gini yara sun zo sun ce sun sake za su yi to me yake shi to kaga nan wurin ba za mu amfana ba za a amfana ba zance kuma amfana

ce haddasana abu na haddasana uba ha eh. ba mu karanta shi ba takardar tambaya ne waya rubuta ah, kuna mu kara karatun kadan kullum ce ya maku ne yace hadathana isma'il na bata kuna gane ko ina muke isma'il ibn abi uwais ne dan wanta ana kira abubakar ibn abdul hamid wa suleiman huwa ibn bilal yake cewa hadathani akhi akhi na ku jala shi kuruta shine abubakar ibn abdul hamid abubakar abubakar ibn abdul hamid dan wansa ne na rabai haddasani akhi wani lokacin da Ismail ya ce haddasani akhi za ku tambaye waye akhi nan waye shine Abubakar ibn Abdul Hamid an Suleiman Suleiman shine Suleiman huwa ibn Bilal ba Bilal na sahabi ba an Yahya a gane wannan Yahaya huwa ibn sa'id al-ansari an humayd al-tawi da kun san shi mun karanta ba iyaka sami anas bin malik radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam aqama la safiyata bint huyay bi tariqat khaybar thalatha ayyam ana biki shi sahabai abinda shanin su daban in farin ciki yazo a yi shi in bakin a yi ana tsohuwa da dundunar sojojin baki daya tun da manzala ya madi safiya mata aure ki ba ku yanga ba ne shi da aka yi ma manzala haima an yi biki na na safiya kwana uku ana kan hanya ana bikin ku gane yadda ake kar wani rana amarya ta ce ni ahli suna ne dan Allah kawo ta ba na son ji wani kida dan Allah shi da ita to in kana son wannan ranan bari ran za su da kai makarki ne za a yi shuru akwai ranar da bashan ce fita su yi shiru ba ranar da ake neman kofa fito da kai to ba wanda zai yi aiki da to amma ranar da za a kawo amarya a bari a dan ayare na yi mata su yi ranar farin ciki ne a dan taba komai da mahalinsa ga dauki wani bidiyo na bomare da bomare da waye waye waye ba shi bane amma shantu da mata su yi nasu daban daidai ai wakan nasu mata su dan more na na aisha ta doki mariya tana sai wakan su manzo Allah zai tafi masallaci gidan su ya ce Allah ya sani ina son ku mutanen Madina Allah yana son ku kai ka zo da wannan eh makallahu wani dai abin da so mata guda biyu su kawo ta dai eh Allah mata dubu za su kawo eh, ba su asara suna bai koya ma wannan ba ruwa ne siya eh shi na kaza ce wai wai wallahi ni dai bana son bida sadaki kawai zan bayar kuma ko shi ba kawo masa ba ce te na na wura ta mace wallahi fitine ne ko gidan ma ba kan ko shi ba kawo ba ka ta sadaki kawai sai baka yarinya kawai eh. ke cewa khaibar salatu ayyam an so an zuba da girki na mafi ke na yi ba irin na ma kokon nan girba ka taba kashewa ba da uku aka yi don matan ta ji cewa ta mace aure ce kuma manzo Allah ya fara nuna mata yar gida ce aji cinyan san za haura kuma shi ta taka hau inda mu ne ba ai eh, manya ne da haure ta kai malam shan manzo Allah da baiki ina hukukul insan da an dauki waɗannan abubuwan inda manzo Allah yake mutunta al'umma wannan a nuna turawa bushi ya yada matansa ta wani kuma kamar suna da taba hankali ma akwai saki mace kama amerika sai khaybaran salat ayyam hatta a'rafa biha manzan lai wannan ba wai aka ara biya shi na a'a ara biya salasa ya haka karfe ce ba wai kwana uku na aka yi a'a an bikin ne kwana uku haka mai share faɗa da yake atta ahara sabiha mai arabiya zai gan cewa shi da kwana uku yayi na aka yi biki ba haka ba arasa salasa salasata ayyam wannan shine karatun wa kanat fi ma duriba alaihi hijab tana daga cikin wanda aka rufe masa hijabi saboda tana cikin ummatul mu'minin dan Allah wa zai wannan an ji an ku yanga fa ba dole ban da manzan zai masa ta ku yanga cikin mahadin mu. shi ne matansa ne amma saboda kaunan da yake ma al'umma shi mai bari ta tan gidan ba ya yake ba wanda suke kin Allah da manzon shi mai bari ta umma hatan dun take nan ba wuce Madina ba ba je Madina ba shi manzan da ya aje cinyarsa mai albarka ciki hau in za a yi karatu a duba abin da manzana rayuwarsa yake kawai wani bature zai sata mana mai isata mana mai ici idokin kada mu je yi da abin da zai kawo ma dusansa mu so mu ce mu ce su suke so mu cewa da sana sa'id ibn abi maryam akhbarana muhammad ibn ja'far ibn abi kafir qala akhbarani humayd annahu sami'a anas radiyallahu anhu yaqul aqama nabi sallallahu alaihi wasallam bayna khaybar wal madina thalatha layali kwanaki uku yubna alaihi bi safiya ana bikin safiya bada autu muslimin ila walima shi manzo Allah yake musulmi ku zo ku yi walima amma cikin mu akwai yan kasuwan da suka yi bikin ba sa walima shiru kiyan suka fita وما كان فيها من الخبز ولا لحم ya ce cikin bikin tun da a kan tafiya ke babu burodi babu nama amma akwai cikui da dabino da mai a dan taba dai sai yan ku daina rowa ko da ko da zo burudu ne eh. amma mu yanzu dai in dai ka ga mutum da ya dan yanka kaji to sha aje ayi wazi she in ka ci kaji zaka biya Allah za ta fi da busheshen kaji dan cinyan kaji ka galla naka kenan to muna sa dan farka da mutane ba ba za su yi baccin su ba yin da ta yi walima ci da shani ba wa za ba dan Allah haddi shi da sha ne manzo Allah ya walima walima shine shugaban mai wazi ma baki da bai ce kuma walima walima ne kuma wajen wazi wazi ne ki yadda da wannan kawo ma busheshen kaza kana ci a baka dan ruwa shi kai hamanta shi kai magana ai bakin kai bushe kuma ba ta masa bare ba ta ji suna kai kawo ba ta ji ana son gaya muku, wanda ya kiran walima kai su mance ni wuna ci da sha ne zan tashi yan gaya awa ta su jama'a ku ji tsoron Allah wallahi ike cewa o ma kana fiya minan khubz wala laham fattaqullaha mastata'tum suna kan hanya ne sannan wannan shi abin da ya shafi cikui da abin da mai da kuma abin da ya shafi dabino a haɗa. wa ma kana fiya illa an amara bilal shi ya jawo bilal cewa bin infa'i fa cewa wani fata an je mashe ta sun fada shi fa ukai alaiha tamur wa akta wa saman shine abincin da ake kira hassa an hada wannan dabino da cikui da kuma mai fa qala muslimun shi musulmi suka ce ihda ummahatul mu'minin aw ma malakat aymanuhum sun ce wani suka ce ai ta zama umma hatar mumini wani sun ce har yanzu ita ku yanga ce karu suna sabana a cikin su shi suka ce in hajjaba ha fahiya ihda umma hatar mumini in an ga an sa mata hijabi tana cikin umma hatar mumini wani lam yuhajibu fahiya mimma malakat yaminu falamma irtahala yayin da za a hau wata alaha khalfahu shi manzan lai tana mata ta an shashare mata an duku mata kaya kasa shi aka haure ta sama wa maddal hijab shi man nan da mika mata hijab shi sabu sun ke umma hatima farin ciki ranar da daban ne madubin kunya wurin karkace wai kai yanzu zo burdo za yi kuma wallahi ba abin da za matan na jan san mata guda biyu su kawo ta a sata hanya zo da ta ba 'yan sana ba ne ba ma hamla kana ba eh ina ina da wani bukatar ce da alhamdulillah wa sai na gode lai samu dace kai Thank